Karfe biyar da minti arba'in da biyar studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarin za ku yi cewa alkalai da jami'an shari'a cewa da girefe suna ɗauka wani horo a doso bisa sabon gyaran fuska na takardun ƙasa da gwamnati ta amince da shi. jami'an polis na kance sun gabatar da waɗansu gungun 'yan fashi da makami da suke aiwatar da ayyukansu da makamai na yaƙi ƙarin bayani a cikin labarunmu a rahotonmu na musamman a yau zai mayar da hankali ne a sakamakon haƙar zinariya ma'adinai na barauniyar hanya a niger mali burkina faso wanda haɗin gwiwa fondation irondel ta haɗa. To yanzu ga labarun dalla-dalla. A yau ne ranar Larba shugaban ƙasa Bazoum Mohammed ya ƙaddamar da sabuwar tashar wutar lantarki a Zandar mai ƙarfin megawatt 22 a cewar kamfanin dillancin labarai INP. An yi gina wannan tashar ne haɗin gwiwa da wani kamfani na ƙasar Mauritaniya da gwamnatin ƙasar Nijar da ya laƙume kuɗaɗe kimanin miliyar goma sha hudu na sefa da 'yan wannan tashar wutar lantarki za ta yi amfani da man fetur da kuma kiyaye duka waɗansu ƙa'idoji na kare mahalli birnin zandar yana buƙatar wutar lantarki ne da ta kai megawatt goma sha ɗaya sai kuma megawatt goma sha shida a lokacin tsananin zafi Ana ci gaba da kwamɓalar kokowar gargajiya da ake gudanarwa a birnin Difa a karawar yau da safe 'yan kokowa tamanin ne suka suke ƙasa, goma sha hudu ne ba su faɗi ba kafin karawar maraicen yau, wanda zai haɗa tsakanin Doso da Tilaberi. agades tsakaninta da yamai yan kokowa su da basu faɗi ba agades tana da ɗaya doso tana da uku maraɗi tana da biyu tawa tana da biyu tilaberi tana da ɗaya zandar tana da ɗaya yamai tana da hudu sai kuma gwamnatin Nijar ta shigar da wani gyaran fuska akan takardun ƙasa da kuma ofishin kula da takardu na ƙasa da kuma bakuncin haure da gudun hijira inda 27 ga wata zuwa 30 ga watan Disamba aka shirya wani zaman horo a Doso da ya haɗa alƙalai da jami'an shari'a a kan wannan gyaran fuska. gumai hamma darakta na bada horo ya bayyana cewa mashara'antun ƙasar Nijar sun samu wata sabuwar fuska ga abin da yake shaidawa ausi abdulrahman Kotuna suna kasancewa wani muhimmin ginshiki wajen kula da takardun 'yan ƙasa game da abin da ya shafi Nijar. Mun fito daga wasu gyare-gyare a shekara ta 2019 da ya shafi yawancin dokokin shari'a da ke akwai. Kuma akwai wajabci gare mu kuma gare su su je wajen wannan musanya domin samun kwarewa ta yadda za su gudanar da ayyukan su da ya kamata cikin tsarin kula da takardun 'yan ƙasa. Akwai canza sunaye abu ne da yake zuwa cikin rayuwar mutum game da hakan ne doka ta ɗauki matakai masu fa'ida game da matsalolin canza sunaye idan hakan ya faru cikin rayuwar mutum. Hukuncin ɗaure gidan kaso na watanni tara shine hukuncin da mashara'anta ta yankewa Akli Amadu Buro mutumin garin Ahazar na gundumar Ingal an yanke masa hukunci ne bayan da ya yarda shine ya naɗa murya da ya nuna kabilanci a cikinta. Mamman Abdulrahman shugaban kotun Ingal a hirarsa da Anise Karim ta wayar tarho. Gaskiya ya kira ga ƙeya ga yin bore yana kira ga mutane da su ɗauki makamai muna ganin ba abubuwa ba da za a rufe ido kansu ba na ƙyalewa ba ne domin kundin hukunce mu da ke aiki a Nijar ya tanadi a yi hukunci kan wannan al'amari karfi na ga doka hakika an masa shari'a kuma an yanke masa hukunci na zaman kaso na watanni talatin hukunci ne na shekara guda zuwa shekara biyar mun yanke masa hukunci na zaman kaso na wata talatin wato shekara biyu da rabi bai kai sati biyu ba da suka wuce ce mun kai rangadin aiki yankin musamman ƙauyen nasu mun kira al'umma da su yi hattara domin muna ganin al'umma kaɗai ta san daɗin zaman lafiya sun yi fama da rashin tsaro mun yi fama da hakan muna cikin rangadi domin yi wa al'umma hannunka mai sanda bunƙasa zaman lafiya ba za mu taɓa yarda ba da irin waɗannan abubuwa su riƙa faruwa musamman ma a cikin wannan yanki. Jami'an Polis na Kance a jiya sun gabatar wa hukumomi gungun 'yan fashi da makami sutara da suke gudanar da kwace da bindigogi a birnin na Kance da kewaye. Binciken da Polis suka gudanar ya ba su damar samun makamai da aka yi amfani da su wajen yi wa wani ɗan canji kwace goma sha tara ga watan Oktoba a Matamai. Muhammad abubakar Sumana kwamishinan polis a Kance ya yi wa Habu Sarki Sale ƙarin bayani. wanga mutanen da kuka gani yau yan ta'adda ne suke ka hari suna tare jama'a suna diba a cikin gari kamar mutum mai kuɗi sai su kuma shi hari kuma wanga abin da suke yi da makamai suke yin shi da bindigogi ne ake ake yin shi in kuna tunai nan zuwa wata uku baya cikin garin mata mai wani dare an shigo da mota da bindiga aka yi halbi a wani bawa Allah aka amshi kuɗin kuɗin shi bayan wannan kuma kwanakin bayan nan aka tare wa'ansu abubuwa da an yi abu biyu zuwa uku dai wanda ba su da kyau muka gane ke mutane ne wanda sauran nasu suna nan a mata mai tawa a damagaram kuma sawa suna wani yanki yanki insha Allah da muka sa hannu akan su ko bincike ibada bada ke suna da makamai a hannun su kuma makaman nan da muka auna su makamai ne wanda su ne aka amfani da su a wannan hoshi da aka yi a mata mai da kuma da wasu hoshi hoshi da ake yi a dajin nan ne wannan mutanen babban kungiya ce kungiya ce wadda take da reshi reshi wasu reshi nasu suna nan wasu a zandaya su wannan mutanen a cikin wani banki ne suke aiki kamar mutum wanda zai zo ya zuba miliyan hamsin miliyan tamanin miliyan ɗari su wannan su ne kula da wannan aikin to cikin mutanen nan ashe su ne suke ba wannan 'yan ta'adda 'yan hoshi da makami labari Gwamnatin Nijar a jiya ta amince da wata ayar doka wacce ta shafi dabarun ƙasa a kan tsaron yanar gizo wanda shirin ya shafi wa'adin shekara 2023 zuwa 2027 kuma shirin yana kumshe da manyan shigo hudu da suka hada da tsaro masu amfani da yanar gizo da kuma tsaro da kariya gine-ginen ƙasa da ƙarfafa yarda da tsaro a cikin amfani da yanar gizo da bunƙasa dangantaka tsakanin gwamnati da masu zaman kansu da kuma gwamnati da gwamnati ta fuska tsaron yanar gizo. A baya-bayan nan asibitocin Yamai suna karɓar da yawan marasa lafiya da suke fama da matsalar ciwon baya. A cewar wani likita wannan ciwon yana da yana ci gaba da haɓaka wanda dalilan ciwon yana da nasaba ne da cimaka da muke ci da kuma daɗewar zama wuri ɗaya. Ga abin da Dr. Hassan Haruna yake shaidawa al'amin washar. Waɗannan cututtuka musamman ma suna da nasaba daga tabi'unmu na cin abinci domin muna ɗaukar nauyi kuma ba mu ƙoƙarin motsa jiki domin mu rage abin da muka ci. Kenan muna ganin ƙarin nauyin da ya wuce nauyin gaɓoɓin jikinmu za su iya ɗauka. Ana da wannan abu na ƙasusuwa su zagaye kuma yana janyo zafi ko da yaushe. Wani lokacin zafin na bayyana idan aka jima zaune ko aka jima tsaye. Zafin yana sauka har ga kafuwa Hakan yana nuna abin yana ci gaba gaba har zuwa ga jiyoyin ƙashin baya akwai kuma tabi'unmu wajen aiki ana ɓata lokaci zaune bisa kujerun da ba su dace ba game da iyar zamanmu wajen yin aiki Bayan lokutan damuna yanzu haka mun shiga cikin lokacin sanyi inda dabbobi suna kamuwa da waɗansu cututtuka a cikin gunduma dogon dutse inda waɗannan cututtuka sun shafi masu kama dabbobi da tsuntsaye da kaji da kuma zabi da dai sauransu. Dr. Sa'adu Musa Dubu shugaban ma'aikatar kula da lafiyar dabbobi na dogon dutse ya ba da shawarwari a hirarsa da Aliyu Bawa. Cutar farko ita ce tsutsar ciki domin mun fito daga damina kowa ya sani cewa yanayi ne mai kyau ga yaduwar cutuka da abin da ya dace shine na ɗaukar matakai domin baiwa dabbobi magungunan kashe tsutsar ciki. Tsutsar ciki tana hana dabba girma. Cuta ta biyu kuma ita ce matsalar yin lumfashi da ke koma wani abin ja da baya ga manoma da makiyaya game da tattalin arziki. Ta wannan fanni matsaloli ne da ke hana dabba walwala. Cutuka ne kamar zangai akwai allurai ana maganin tsananta idan kuka lura da dabba ku tana da matsalar yin lumfashi ku kai ta likitar dabbobi kuma a mata allura cuta ta uku ita ce cutar newcastle ana samun ta wajen tsuntsaye kamata ya a ɗauki matakai kafin cutar ta bayyana To sai rahotonmu na musamman kwararar dubban jama'a zuwa gurin haƙar ma'adinai na zinariya a Burkina Faso, Mali da Niger. duka da an hana wannan aiki da yake ƙoƙarin zama barazana ga mahalli a yankunan ƙasashen sahel da kuma ƙaruwa da kuma kokawa wajen amfani da abubuwa masu fashewa da suke da matuƙar haɗari a cikin wannan aikin haɗakan a cikin wannan aiki na haƙar ma'adinai ta barauniyar hanya haɗin gwiwa fondation irondel studio yafa studio kalangu da studio 80 sun haɗa rahoton rahoto akan akan wani al'amari tare da Faisal rago ga abin da rahoton ya kumsa. Muna a tsawon mita da dama a ƙarƙashin ƙasa a wani wurin haƙo zinare a kudu maso yammacin Burkina Faso tare da Andre Rago wani malami da ya koma haƙo zinare. Kimanin mita 20 ne muna iya gina har zurfin mita 100 tare da diga da barmane don wurin yana da tauri. Idan kuma muka ci karo da dutsen aman wuta dole a yi amfani da farawai wato abubuwan fashewa. Farawai ya kashe mutane 63 a watan Fabrairu na shekarar 2022 a kudu maso yamma yammacin burkina a cewar masu hukuntawa zuma baro shugaban ofishin karamar hukuma na ƙasa da ke kula da ayyukan haƙo ma'adanai amfani da abubuwa masu fashewa a wuraren haƙar ma'adanai na gargajiya doka ta hana wanda suke da waɗannan abubuwan fashewa a wurin ba su da takardar izini na shigo da su ko izini ta aje su ko ma takardar izini ta aika su to ya suka same su kwarara jama'a zuwa gun zinare ba wai kawai hankalin maza kaɗai yake jayowa ba a yankin Balandugu da ke da'irar Kangaba a ƙasar Mali bangaren haƙo zinare ba ya da fa'ida a cewar matan da wannan aikin ya kasance gare su kamar tata. Hawa su ba ta bayyana yadda suke gudanar da ayyukansu domin samun biyan bukata. Mata suke shan ƙasar da ake fidda zinariya daga cikin rami. Maza su kwashe wannan ƙasar su tafi su wanke ta don su fitar da zinariyar da ke ciki. Daga baya sai mu ci gaba da jan ƙasar. Ana biyan mu ne dangance da aiki aikin da muka yi kamar tambola ne aikin yana da wuya kwarai kuma sai in kana da ƙarfi. don in baka saba da wannan aikin ba yana sa ka ciwon jiki ciwon gaba ciwon bai ciwon cinai kai da dai sauran cututtuka duka hako zinare yana barazana ga muhalli yankin hako zinare na tammu a cikin yankin sayi jihar tilaberi yana cikin park w a cewar kwamandan kailu yaye ayyukan masu haƙar zinare a wannan ma'adanar na jefa rayuwarsu cikin haɗari na mazauna mazaunan yankin har da ma na namun daji da na gida. Wannan keɓaɓɓen gandun daji wuri ne da aka kafa domin baiwa namun daji na farka da Dubulbe da su huta da kuma baiwa mazauna yankin damar biyan ƙananan buƙatunsu ba tare da sun shiga cikin dajin farka da Dubulbe ba amma a yanzu haƙar zinariya da ake a wurin ya jami kashe itatuwa domin yin ginshiƙai gina bukukinsu da kuma samun itacen wuta akwai kuma sinadarai da ake amfani da su domin domin wanke zinariya da ke da illa sosai kuma sauran suna malala cikin tafkuna da koguna na yankin waɗannan ruwa suna zama haɗarin gaske ga namun daji da nagari misali idan suka kai ga kogi kifaye suka ci za su kamu idan mutane suka ci su su ma za su shiga cikin babban haɗari haɗarin muhalli da rayuwar ɗan adam na aikin haƙar zinari na buƙatar matakan tilastawa don wannan ƙarfen mai daraja ya haskaka ga al'umma

Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.